a yayin da kwamitin da gwamnatin jihar kaduna ta kafa domin binciko musabbabin hayaniyar da ta tashi tsakanin 'yan uwa mabiya a ƙida shi a azariya da kuma rundunar sojin tarayyar najeriya ke zaman shi a garin kaduna wata ƙungiyar 'yan uwa mata mabiya mashabar shi'a ta yi zanga-zangar nuna damuwa a garin kaduna ko me mai buƙatar 'yan uwa mata mabiya mashabar shi'a da suka yi wannan zanga-zanga Hajiya Lubabat Alhassan Muhammad ita ta magana da yawon waɗannan mata. Wannan ƙwarya-ƙwaryan gangami dai da muka yi ne mun fito ne saboda mu shelanta ma duniya har yanzu fa malamin mu jagoran mu wato Sheikh Ibrahim Alzagzaki yana hannun Najeriya bayan sun je sun yi ta'addancin da suka yi a Zaria sun kashe rayuka da Allah kaɗai ya san iyakan shi sun jikkata wasu waɗanda har yanzu muna nan muna jinyarsu a asibitoci daban-daban wasu ma suna hannunsu wanda su kansu ba mu san adadinsu ba kuma bugu da ƙari suka tafi da shi jagoran namu bayan haka kuma suka rushe makwancin shi wato gidan da yake kwana da guraren da muke tarin um, mu. to har yanzu sun tafi da shi kuma ba tare da wani dalili ba to mun yi wannan gangami ne saboda muna shelanta ma hukuma lalle ta sakan mana jagoran mu ba tare da wani sharadi ba kuma cikin gaggawa muke so ba tare da wani ɓata lokaci ba saboda an kama mazajen mu an kashe wasu ƴaƴayen mu an kakkashe su to ya ake so mu yi kuma Najeriya nan kowa yana da yancin yayi addinin da yake so to me yasa mu za a takura mana har a kama jagoran mu me yayi musu muna so lalle a sake shi ba tare da wani sharaɗi ba. To shin ko me ya hana ƙungiyar mata 'yan uwa mabiya masabar shi a mika wannan ƙorafi nasu gaban kwamitin da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa? Mu ba mu yarda ma da shi kwamitin da aka haɗa ba. Saboda lalle ba a sa mu a ciki ba dama mun ce ba za mu shiga wannan kwamitin ba sai an saka mana jagoran mu. Burin mu kenan a sakan mana jagoran mu ya fito ba tare da wani sharaɗi ba da shi da iyalan shi. Sai dai fa duk da ƙorafin rashin amincewa da wannan kwamitin. da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa shi sakataren kwamitin da Bala Babajin da ya zanta da muryar Amurka ranar da aka rantsar da su ya tabbatar da cewa za su tsaya don ganin an yi adalci ga kowa. Insha Allah muna ba ma jama'a tabbacin cewa da yardan Ubangiji za mu yi bakin kokarin mu yi adalci. Duka kowa yana so ya ga menene za a yi masa wanda yake zai samu adalci bisa kai wani abu da ya faru. so mun ɗauki alkawari kuma muna fatan mu ba da kowa dama ya zo ya faɗi abin da ya sani da abin da ya faru kuma mu yi recommending based on abin da ya tabbata gare mu ba tare da son rai ko nuna wani gata ma wani ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.